wannan ya ce a bashi na dubu uku a bashi na dubu biyar aka ba su tsere suka je suka samu guri suna ci yadda kasan kuraye ‘ya'yan attajiri na warwasan tsire hanya cewa yara nan ba hannun mahaifinsu da haka ni na so jama'a ku taya ni da yara matasa da wa'yansu suke ce musu 'yan iska to ni ban da ni a ciki ni a guri na ba 'yan iska ba ne ya kamata mai canji ni ina ce musu yara ne masu albarka ko kuma ku je ku nemo min iskar da ta haife su ɗin ai suna da iyaye suna da uwa suna da uba ai to su ne iskar kenan ko ba haka ba mutum an zo an haife shi an kisa shi a makaranta an ƙi ba shi abincin da ya kamata wani ma an ƙi ba mahaifiyarsa kuma ga kuɗin in ka je manya-manyan hotel sai ka tara manyan ne masu manyan kuɗin suke ce su ba sa cin kaza kaza kaza a zuba musu kaza a zuba musu kaza ina na mata oho ina na 'ya'ya oho ina ina ina kayan eh, makwabta oho an yi yaran nan da yunwa ta fere ta fere ta fere wani ana hira da shi a cikin gidan rediyo a jiha kaza can yamma can haka za ka ce yaya aka yi ka shiga shan wiwi ya ce shi kawai wahala ce ta dame shi ya tashi bai ci ba bai sha ba sai wani a makarantar iblis yara 'yan kwaza sai suka ci kai ga wata irin taba wani irin hayaki in ka sha duk karfin yin wannan sai 'yan su sun ce maka forget about wai ka manta da yunwar to ka san wanda ya ce wa yunwa wai forget about ya manta da ita ita ta manta da shi ne ya ce sai fara shan hayakin ya manta ko ina duniya ne ko ina lahira ne ko ina da kunya ko baya da kunya ba ruwansa hanya masu hana 'ya'ya kudin makaranta kudin abinci kudin tufafi gudun zama ba su da hannu wajen lalacewar 'ya'ya ne wayannan 'ya'ya ni ku taya ni Allah ka taimake mu tarbiyyar mu. Allah ya raba su da shan wiwi Allah ya raba su da shaye-shayen giya da miyagun kwayoyi Allah mu yaranmu yaran kirki ne suna da wanda suka haife su suka bar su a banza su kuma Allah ya sa su dawo su rike mana iyali zala yara na aka wata daga kiransu 'yan iska ne a satin da ya wuce na ga su ko kuma ku gani ba da muka ga an yi wuwu za a yi wani gurin kwazazzabo da mu ba mu gane ba a siyasa ba mu da kudin tsare akwati don ka ce to yaranmu wanda kuka samu daman makaranta din muke baku abinci da abin nan da sauran abokanku ku zo dalla mu ku ne masu duba mana akwati ku wayan ku je ku rika dudduba mana da aka ja ka kada ƙuri'ar sai da muka kaya da duk wanda ya ja da mu amma fa da ƙarfin Allah ba da ƙarfin mu ba kudinmu ne ya sa muka iya haka mulki ne a hannunmu muka iya haka wayanda muka ja da su din ba su da kudin ba su da mulkin ba su yi taron dangi ba to sai allah ya sa muka kada su muka ci kuma ba dama su ce to alhaji sani kace ka ci ina hujja ka in ce kai yanzu a zamanin ma da ake rayuwa a ciki ma kanka ma bai waye ba baka san mana da yanar gizo ba ne kan a ya zaben nan ba mu san abin da aka jefa a go kaza da go kaza da go kaza ba mutanen ƙasar london ma ba su sani ba ne mutan maka ba su sani ba ne to in aka zo ka ce to da sun ci kar a fito da ƙuri'a duka a ce ga wani lungu can nasu bai fito ba da ɗan lungun ya fito wanda watakila a samu mutum sittin ko saba'in ya ce to su nasu ne ya ce ai suna gaban ku da mutum dubu goma sha kaza Ya kace ce to mu ce wa'ancan sun ci dubu goma sha hudu a kwaba a kai ƙuri'a tabbat da ƙuri'a iska to wannan ta gaskiyar mun sa mun ci an ji an gani ko ba mu sa ba Ta ke da aka zo sai wani ya ce yaya tsugunanku mun san iya yawan ku kace ka zo da ƙuri'a dubu goma sha a ina kuka ƙera ta ya suka ce a ah, aiso na'ura ce tasu ta ɓata sun yi ba na'ura to an an yi ba na'ura jama'a mu ma ba na'ura muka yi ko da na'ura buga kirjin kanmu muka yi muka ce za mu yi da na'ura ko ma'aikata inec ce ta ce a yi to da mu da muka yi da na'ura muka bi ka'ida inec da wanda ya zo ya ce shi takardun takardunsa sun kone shi ba shi ya yi haka kawai sai ka zo da mece ya zo da dubu goma sha mu masu gaskiya kuma ga tamu to in dai gaskiya za a yi a auna nama da muka bi doka da wanda nasa ba a san inda ya samo ba a ce yi hukumci to jama'a barka barka mun ci zaɓe ganin dama na yi na faɗa ko kuma kun gani tokar gaban kowa a cikinmu ya haɗi ranar na haɗa security da Allah ko na ce da Allah ku riƙe mu dan Allah na haɗa eh, 'yan siyasa da Allah na ce da Allah ku cuce mu na haɗa wato inec da allah kasu cuce mu ko to a ranar na ɗanyi wata mantuwa yau zan to masu shari'a na haɗa ku da allah tribunal ake cewa to ku kuma don allah ku rike darajar da allah ya baku duk duniya ta ga wanda ya ci duk duniya ta ga wanda ya faɗi to kuma an ce ku je ku shari'a to Allah ya sa ku yi gaskiya idan mu muka ci kar ku taba mana namu idan ba mu muka ci ba kar ku taba musu nasu don girman Allah ku yi gaskiya don girman Allah ku yi adalci jama'an wani ya ce shi ya ji haushin wa'azi na yau anya kuwa yana da kirki bayan haka jama'a daga ranar da muka ga alamar rashin adalci muka ce to jama'a gwanayenmu 'yan antifati sun shiga kusa da su sun rada musu maganar da ba ita kenan ba mun yi roƙo mun ce ku hankali da 'yan antifati shi dan antifati ko sakatarenka ni haɗari ne dan antifati ko dan majalisarka ne hadari ne dan antifati ko matarka ce hadari ce muka ce ku yadda ku kama dan antifati ku bar masoya jama'a an ce wanda ya soka da safe ko ya maka rudu da yamma karkai saurin fusata akwai wannan magana ko? to bari tuno jawabai na da jawaban gwamna lalon shekara kamar shida ko bakwai da ta wuce na zo gwamnatin da take kai kafin ta sun ta zo suka cuce mu a ƙarƙashin wani gwamna mara kirki kun san ne ba ruwana da bambancin siyasa lokacin nan na hahanga ina na kirki shi nake nema na taɓa ce a zaɓi apc a filato a wannan zaɓen na zo na ce a zaɓi pdp a sakwato lokaci guda ko kuma na taɓa sa a zaɓi pdp a gombe a zafi eh, wace ce ɗaya kuma wata a wata jihar to a nan ni na da wata siyasa kenan guda ɗaya ko mutumin kirki nake nema يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا muka yi da kuɗi muka yi da wani makami muka zaɓi Allah muka ce Allah ka ce mu haɗu mun haɗu Allah ka tausaya mana ka mana rahama wanda ya ɓatan kai Allah ka dawo da shi kan hanya jama'a shekara ƙuri'a mm. mu je duk 'yan siyasan da yake son ƙuri'an mu ya ce mana na, na kama samari dubu na kai su an musu ƙuri'a wanda suka isa bana mu ji aikin da ka yi tukuna ka buɗe hanyoyi ku yi rubutu a dawo mana da guraren mu cikin jama'a ku yi magana mu ji ba sai mun zo muna aiki kuna kwance mu da aiki ku da sarauta mu ba ta sarautar muke ba amma ku yi gaskiya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 dangane da alheran da ya mana makon da ya gabata mun kira juna mu haɗa kai mu yi zaɓe al'umma duka an fito allah ya mana albarka gaba ɗaya na godiya ga allah tabaraka wa ta'ala na salati ga manzo allah sallallahu alaihi wa sallama na yaba wa al'ummar mu sadaukar da kan da aka yi da nasarar da allah ya bamu allah ya ƙara mana abu na biyu na kira ga masu hannu da shuni marayu maza da mata gidajen marayu da mutane talakawa ga ramadana ya taho a taimaka wa bayin allah allah zai taimaki mai taimakon 'yan uwa musulmi na uku 'yan kasuwa ku rage kaya ku mana ƙaraha. Allah zai mayar da ku manyan attajirai don kun bi abin da yake so abu na uku kuma muna yaba wa matasa da Allah ya rufa mana asiri da dattijawan da matasan ba mu yadda da tashin hankali a tsakaninmu da juna ba na yaba wa security wajen zaman lafiyar da Allah ya bamu na yaba wa dukkan matasa da suka ba da haɗin kai da iyaye da aka yi wa yara faɗa da yanzu ana nan ana kukan wane da wance to da Allah ya ba mu zaman lafiyan nan mu nuna mar mun gode Allah muna yabanka muna godiya gare ka samarinmu Allah ka ba su aikin yi 'yan matanmu Allah ka ba su mazajen aure masu albarka iyaye Allah yalwata wa kowa ya taimake mu da gyaran zuri'ar mu Allah ya kyautata halayen mu da al'umar mu jagororin masu gaskiya Allah ya taimake su Allah ka gyara mana 'yan siyasar mu Allah ka kiyaye mana kuskuren zaɓe jama'a mai ta addu'a mai ta in Allah da za mu ci nasara ta duniya da ta lahira Allah ka buɗe mana haramai ne Allah ka zaunar da ƙasar mamlakatul arabiyyatin Saudiya lafiya Allah tsakanin Rasha da Ukraine Allah ka taimaki mai gaskiya Allah ka maido wa duniya zaman lafiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim